Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu warin a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zama kanta a Najeriya ta sauki zaben wasu ƙananan hukumomi a jihar Osun wanda kuma a yau ne ake sake gudanar da shi. Sai kuma batun yajin aiki inda ayyukan gwamnati inda ayyukan gwamnati na bankuna da kuma suka durƙushe a jihar Kano da Jigawa. biyu bayan biyayyar da ma'aikata suka yi a umarnin kungiyar kwadago ta najeriya na tafiya yajin aikin na gargadi na mako guda akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi maudu'in mu na yau shine ta yaya wannan yajin aikin ya shafe ku lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniyar ta wuni. Shugaban kasar Palestine Muhammad Abbas bai yi wata wata ba dangane da hannu da shugaban kasar Amurka Donald Trump yake da shi a Isra'ila da Palestine a yayin da yake gabatar da jawabi a yau a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce, birnin al Al-Qudus ba na siyarwa ba ne, kana 'yancin Falasɗinawa ba abin a yi yarjejeniya a kai ba ne. Ya yi wannan kalamai ya yi waɗannan kalamai ne kamin ya gaida majalisar ɗinkin duniya kafin ya fara gabatar da jawabinsa a daidai lokacin da zai gabatar da ƙudurin ƙasarsa. Ba za mu amince Amurka ta zama ita ce ke shiga tsakani a tsakanin a cikin hanyoyin shiri a tsakanin ƙasashenmu ba. Abbas ya ƙara da cewar tabbas ta bayyana ƙarara Trump yana son nuna ya nuna ya nuna Trump ya nuna son kai inda yake goyon bayan Isra'ila tun bayan ɗorewa daga kan karagan mulki. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewar China na shirin yin kutse a zaben da za a gudanar na ƙasar Amurka mai zuwa. wanda hakan wasu gidajen jaridu na ƙasar china suka kira wannan maganar ta donald trump akan magana wadda ba ta da ma'ana sauran kuma suka kira shi akan wani tsari ne da yake da shi wanda yake ƙoƙarin gabatar da kamfen na shi shugaba trump ya yi waɗannan kalamai ne na ba sabon ba a jiya laraba a lokacin wani taro na majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya bayan nan ministan harkokin wajen ƙasar china wang yi ya mai da martani da cewar ƙasar China ba ta shiga harkokin cikin gidan wasu ƙasashe a lokacin tattaunawa da manema labarai da ya saba yi mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Geng Shuang yau alhamis yana na ta cin ministan harkokin wajen kasar tasu akan babu batun wani abu da ya hada da cewar haka kuma ya ce ai duniya ta riga ta san wace ƙasa ce ke shiga harkokin wata ƙasa a cikin a duniya makomar mai bincike mai na musamman dangane da shishigi da kasar rasha ke yi ta yi a zaben da aka gudanar na shekarar 2016 a amurka zai iya shiga cikin wani hali domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai ɗaya daga cikin mutane mutumin da shugaban kasar amurka ya gabatar da sunansa wanda ake ƙoƙarin wanke shi don ya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli Trump da ma'aikat da makaddashin mai shari'a na ƙasar Rod Roserente za su gana yau Alhamis a fadar White House wanda za su tattauna a kan labarin da jaridar The New York Times ta wallafa a satin da ya gabata cewar Mr. Rod cikin sirri ya ɗauki maganar shugaba Trump a kan faifai domin samun shaida da za ta sa a tsige shugaba Donald Trump domin yana cewa bai cancanta ya jagoranci gwamnati ba. Rod ya gabatar da sanarwa guda biyu yana musanta cewar yana neman inda zai bayyanar da cewar Donald Trump bai canta ba. Kada a manta wannan labarai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugabannin mata a ƙasar Sudan ta kudu sun buƙaci shugaban ƙasar da ya baiwa mata kashi talatin da biyar daga cikin ɗari na mukamai da yarjejeniyar zaman lafiya ta tanada. Ranar Talata shugaban ƙasar Salva Kiir ya naɗa kwamiti na mutane goma da aka ɗora nauyin alhakin a samar da hanyoyin da za a gudanar da gwamnati ta wucin gadi mace ɗaya kurum ya naɗa a cikin waɗannan mukamai guda goma mary ayen majok mamba a kwamitin ta bayyana ma BOA jiya laraba cewar ba su ji daɗi ba domin kuwa wannan bai yi daidai ba a ce ba a ba mace ba a ba da Uh, mata wanda suka fi ɗaya ba a cikin wannan kwamiti. ba za su kaddamar da kuma cewar sun tabbatar da cewar wannan bai yi daidai ba domin ya saba ma yarjejeniyar da aka cimma a lokacin da aka sa hannu a addis ababa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta soke zaben ƙananan hukumomi a jihar Osun wanda kuma yau ne ake sake shi. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana ta bakin babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta ƙasa Alhaji Aliyu Bello ga kuma yadda hirar tasu ta kaya. A yau ne hukumar zaɓe ta Najeriya take gudanar da zaɓen cika gurbi ɗan takarar gwamna a jihar Osun a wasu ƙananan hukumomi a jihar Osun kuma komi na tafiya daidai in ji babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta INEC a Najeriya Aliyu Bello. Halin da ake ciki yanzu zaɓen nan da aka shirya da aishi yana gudana kamar yadda aka tsara shi ba tare da wata sangar. To ko an samu wasu matsaloli a game da wannan zaɓe? A ba wasu matsala da aka samu daga kayan aiki zuwa ma'aikata komi an kai kuma ana yin zaɓen kamar Kuma ma'aikatan ku sun fito da wuri kenan. To ai ko a wancan ma an fito da wuri ba lantana a wannan da yake kare shi da haka an cewa kan lokaci ba a samu wani jinkiri ko tangarda ba. Abin da mutane kamata su gane shine a wurare daban-daban waɗannan rumfuna suke ba a tare cikin gari ɗaya suke ba. Kananan komai hudu abin ya shafa da haka sai an jira kowace karamar hukuma da gefen da take ta haɗa ta kawo sakamako kwanan tara a bayyana jama'a kuma da a shiga sakamako. Haka ma na ji ta bakin wani da ya ga yadda ake zaɓen. Sunana Nilo. Na ji gado nan birnin Oshogo akwai rumfa da aka yi zaɓe a wajen ku ne? Akwai rumfa da aka yi zaɓe na cikin Oshogo. To ana cewa mutane sun fito sosai a wannan zaɓen cika gurbi. Yaya batun tsaro? Ka akwai tsaro sosai. Ko akwai wata tangarɗa a game da zaɓen ko na'urorin aiki? Jami'an zaɓe sun zo sun kare takwas na sati suke wuri. To yaya jami'an tsaro? Jami'an tsaro akwai sojoji akwai kuma babu wata tangarda a hali yanzu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Manyan siyasa Tun a gaida Hassan Umar Tambuwal. Sai kuma batun yajin aiki inda ayyukan gwamnati da na bankuna suka durkushe a jihohin Kano da Jigawa. biyo bayan biyayyar da ma'aikata suka yi ga umarnin kungiyar kwadago ta najeriya na tafiya yajin aikin gargadi na kwana na mako guda daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari yanzu haka dai ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jiha da na tarayya kana da makarantu da asibitoci da galibin kamfanoni masu zaman kansu sun kasance a rufe a birni da kewayen kano a zalika zirga-zirgar jama'a ta takaita musamman a yankunan da bankuna ke gudanar da hada-hadar su tunda jami'an kungiyar kwadago a nan kano suka yaba da yadda ma'aikatan a kowane mataki suka bi umarnin kungiyar na ƙasa kwamar kabiru a domin jibir shine shugaban reshen jihar kano na kungiyar ta nlc ba a taba ma yajin aiki wanda aka samu kyakkyawar biyayya irin wannan ba dalili ko shine duka kungiyoyin kwadago guda uku da na nlc da tuc da ulc a wannan karan sun zo sun tafi da murya ɗaya duka waɗannan ƙungiyoyi sun zo a guri ɗaya sun samu compliance daga rahotannin da muka samu da kuma yadda muka zagaya kuma muna godiya ga ma'aikata muna kuma fatan su ci gaba da zama a gidajensu har sai sun ji daga gare mu. yajin aikin gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke tsaka da matsin tsadar rayuwa al'amarin da ya sanya masu kula da al'amura ke ganin matakin zai kara jefa rayuwar jama'a cikin ƙarin garari. mu ma ba wai a san ranmu ake tafiya yajin aiki ba yajin aiki shine makami na ƙarshe ga kowane shugaban kungiyar kwadago kuma duk lokacin da aka tafi yana la'akari da irin waɗannan abubuwan ba a san ransa ba shi yasa ma muka bada a wa'adi na kwana goma sha hudu domin hankalin gwamnatin tarayya ya dawo shi kansa tattaunawar da ake ne aka ce an dakatar da shi har illa ma sha Allahu kuma muka ce ya kamata a dawo a ci gaba saboda ma'aikatan Najeriya sun yi hakuri kimanin shekara biyu ya cancanta a ce an yi abin nan amma ba a yi ba. A jihar Jigawa ma ofisoshin gwamnatin tarayya da na jihar sun kasance a rufe yayin da hada-hadar bankuna ta tsaya cik baya ga tsayawar harkokin koyo da koyarwa a makarantun jihar. Wasu daga cikin masu shari kan al'amuran yau da kullum na ganin kamata ya yi kungiyar kwadagonta matsa lamba ga gwamnatin tarayya kan bukatar kyautata tattalin arziki maimakon karawa ma'aikata albashi. To amma kwamar da Aliyu Abubakar Getso da ke zaman tsohon sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Kano na cewa. Ba safai gwamnatin take ainihin jawo wakilan ma'aikata a matsayinsu na ainihin shugabannin kungiyoyin kwadago shiga cikin harkokinta na gudanarwa ba musamman kan al'amuran suka shafi tattalin arziki Gani suke yi ainihin zagon kasa ma za su yi musu saboda daga cikin ainihin mambobin ƙungiyar kwadugon nan akwai waɗanda sun karantu sun nazarci abubuwa da yawa wanda suka shafi tattalin arziki kuma ba sau ɗaya ba sabi ba ko a shafukan jaridu ko a hanyoyin sadarwa na intanet nan yanzu ainihin suna ba da ra'ayoyinsu su yi rubutu mai tsawo su nuna wa gwamnati irin abubuwan da ya kamata ta yi domin ta gyara tattalin arzikinta amma ba la'akari take da shi ba saboda haka idan ma wani abin ya taso wanda ake bukatan ainihin kwarewa ba safai ake wa wakilan lebo su shigo ciki domin su ba da shawara ba ko sun ba da shawara ba karba za a yi ba. jimlar naira dubu sittin da biyar ne kungiyar kwadagon ta najeriya ke muradin ya zama mafi karancin albashi ga ma'aikatan kasar maimakon naira dubu goma sha takwas da yanzu suke karba ko da yake har yanzu akwai wasu daga cikin jihohin kasar da ba sa iya biyan hakan fiye da shekaru biyar bayan amincewa da naira dubu goma sha takwas din a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikacin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Turka turka saboda mutum ya janye wando don saboda kudi To madala a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Maudu'in mu na yau kada amanta shine ta yaya wannan yajin aiki ya shafe ku amma kafin nan a shakata da wannan. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batashin, ga Lainashin, ga Labintis Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai, dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai duk waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na fari daga jigawa, wake magana daga jigawa. Assalamu alaikum Bala ne jahun jigawa state tarayyar to malam bala muna sauraron ka yin aiki ba komai zai haifar ba illa kawai bacin rai da sauransu fatan mu dai Allah ya daidaita tsarin wannan to amin a huta lafiya sai Hausa to Amerika. to madalla mun gode malam ba ta jawo to mun gode bara daga jigawa to sai kuma sai kuma jihar Kaduna wake magana da Kaduna Eh, kana magana da Alhaji Ruwa ce wadakatin da Alhaji abokar daga nan ga daga Alhaji Ruwa ce musulmi. To muna sauran ka. Eh ni na ra'ayi ba. Eh. Ni ina fata don Allah kada abu ya ci gaba da wannan yajin aiki ina son don Allah su sulhunta da su da gwamnati domin talaka kawai zai shafa wani yajin aiki. To. Eh, ni ra'ayi Allah su taimaka a shirya saboda dukkan abin da kan talaka zai kare. To baka ganin kamar karin albashin an yi su matalakawa ne za a kara albashin? kana jim na to madalla da alamu na kaduna layin kai a tsinke to bari mu ketara zuwa taraba jihar taraba wake magana daga taraba salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da Husaini Tukura wanda ake ma inkiya da Husaini na Balki. To Husaini na Balki muna sauraron ka. garamar hukumar gasar lokal gwamna a garin mutum biyu. To muna sauraron ka. to ni dai ra'ayina kan wannan ƙarin albashi shi ne ni ban ga sa ba sabila da mu da ba ma cin albashi babu amfanin da zai mana sai ƙarin tsadar rayuwa na kayayyakin masarufi da zai jawo mana. To, to Malam Husaini na Balki mun gode bari mu ketara zuwa jihar Bauchi, baki magana daga Bauchi. Salamu alaikum sashen Hausa suna na Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. To Ayuba muna sauraron ka. To yajin aiki dai muna goyon bayansa domin ma'aikaci dai samu karin kuɗi da kuma to alamu kamar layin ayuba garba imam ya samu tangarda kana ji mu lalle layin ya tsinke to to mun samu kira daga jihar taraba Waki magana daga taraba Ah magana da ismaila ya saka wata mutum daga jihar taraba to ismaila muna sauran ka Eh, abin da ke faruwa dangane da maganar gadin albashi eh. a gaskiya da farko na nuna takaici na da bakin cikin wasu jihohi da ba sa iya biyan albashinsu bayan gwamnatin tarayya ta ayyana wato karin albashi hmm. kungiyar kwadago ya kamata ta himmantu ta ɗauki mataki akan jihohin da suka ƙi biyan albashi tun wancan karon ɗin har yanzu suke ci gaba da biyan dubu takwas takwas madadin dubu goma sha takwas da gwamnatin tarayya ta ayyana rashin daukan mataki a kansu shi ya sa gwamnoni nan suka samu dama har suke nuna cewa su ba su amince da karin albashi wadda don ba ya ce aiki a gaban su ba to dalla ismail isaku daga jihar taraba mun gode bari mu ketara zuwa jihar kaduna wake magana da kaduna Assalamu alaikum Rabi'u mai manja da kanwa da wakan lehe. Rabi'u muna sauran ka. Gaskiyan magana yajin aikin nan ba da wani amfani domin talaka suke shan wahala. Duk kwana biyun nan ba a janye shi ba. Fetur zai tashi komai za a nema haɗa. Banki ba ya aiki. Kasuwanni ba kuɗi to ina amfanin yajin aiki. Kuma ko an yi yajin aikin ma an yi a baya bai amfane su ba mu ma bai amfane su ba an sha wahala. Ina fata dai su dan sauƙaƙa ko dan ya ƙara musu su haƙura su je mu a tare a zauna lafiya da mu da su ɗin da talakawa ne mu manoma ne mu hala muke ci muna noman mu muna haƙuri da su ma kana aikin su daga haƙuri su a tare da a sasanta mai magana muhammadu rabi'u mai manja da kanwa dokar lafiya assalamu alaikum a tashi lafiya to ma da lamun gode rabi'u mai manja bari mu ƙetara jihar katsina wake magana da katsina ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, barka da la'asariya barka da kokari barka da warhaka ah, mai magana dai a mai magana alhaji lawal karofi da ke nan tsangama karama kun matsayin janan jihar kaduna a najeriya to alhaji lawal alhamdulillah na ji kun ko batu akan maganar yajin aiki hmm. a yajin aiki gaskiya aka ce na sha kasa to gaskiya yana kara kawo tabarbarewan abubuwa da dama musamman talakawa gaskiya suna shiga cikin wani hali wanda yake dan mu ya san samu ne a kanan gwamnati da ma'aikata ya kasance a ce an yi sasanci an samu matsala tsakani inda za a samu sauƙin wannan abubuwa a cewa an janye wannan yajin aikin don idan yajin aikin nan ya tsawo to gaskiya talaka kafa shi zai shan wuya zai kowa shan wuya a ƙasar tamu ta Najeriya to mu dai kiran maka gwamnati gaskiya su dai ma'aikatan nan ya kamata a dube su ƙarin da suke so ya kasance a duba dan ƙara musu su kuma su yi haƙuri ba ba kamar da suke so ba a samu a samu ci gaba ƙasar gaba daya na gode gidan rediyon Amerika tashin lafiya to da lamu gode lawal karofi bari mu kitara zuwa jihar Kaduna wa ki magana da Kaduna Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Bello Sokoto muna sauran ka. To gaskiya magana ni wani yaji ake gaskiya daidai ne saboda tsakanin da Allah ma'aikata suna cikin wahala. Duk wanda ci bai goyon a ƙara ma'aikata albashi gaskiya da ƙiƙi ne saboda irin wahala da ake dubu sha takwas ko shinkafa ba su maka sannan a ci abin mutane suna wahala. wallahi ni na goyi bayan nan yaji ake gaskiya a ƙara ma'aikata albashi ba wani abin da zai faru. To ina ga manoma fa. Ina ban zawayi. ina eh, ga manoma wanda su sun ce noma suka dogara da shi ba albashi ba kana ganin ba zai shafe su ba <laughs> to a yanzu wani wasu yanzu an musa yanzu duk manoman najeriya aka ci su miliyan biyar mu miliyan ɗari tamanin muke sa abinci kullum tsara muke siya amma kuma ake sun wani masu da daɗi ni na goyi ba wannan ƙarin albashin ma'aikata ɗari bisa ɗari wallahi na gode bello sokoto daga nan kaduna. to da lamun gode bello sokoto bari mu je jihar kebbi wake magana daga jihar kebbi. to salamu alaikum kuna magana da shehu arab hasara in kowace gudunar state. to mallam shehu muna sauran ka to ni a matsayina na talakan jihar kebbi mm. magana allah ba mu goyi ba mu goyi bayan a tauye ma talaka haƙƙi ba mm. saboda mu jiha kebbi gaskiya magana allah mun samu mai gwamna wanda yake adali yana biyan albashi irin yadda ya kamata yanzu haka wanga tsarin da ake so a bi gwamna atiku ya ce da an yadda cikin gwamnati sun yadda shi zai fara biyan wannan kuɗin. To ma madalla. Ya samu 'yan majalisu wanda ke baya shawara irin dan. To ma da la mun gode shi bari mu ketara jihar Taraba. Wa ke magana daga Taraba? Sunana Bello. To Bello Bello muna sauraron ka. Ko gaba ɗaya magana hakin aikin nan muna roƙon gwamnati da ta yi haƙuri ko ba haka bane ta dan mutu kari. Ko ba haka bane. sannan su ma'aikatan kansu akwai masu zuwa suna karban kuɗi kuma ba sa zuwa aiki musamman ma irin gwamnatin taraba mutum ɗaya zai ɗauko mutum hamsin ya sa a ma'aikata yana karban kuɗi da sunansu. to madalla mun gode bello daga jihar taraba bari mu ƙetara zuwa jamhuriyar nijar wa muka samu daga nijar. kuna tare da abdu kasko daga nan unguwar wadatatawa jamhuriyar nijar. to abdu muna sauran ka To lalle ni ra'ayina da zan bada ne dai ya kamata don Allah da annabi su samu dai su shirya kansu saboda gaskiya yin wannan tsarin da sun kai abun bai yi ba gaskiya a ce ana yajin aiki game gari su ya kamata su tsaya su yi nazari fi sabilillahi su dibi irin yadda yadda kasar su take ciki babu zaman lahiya ko tana ya kamata su tausaya saboda talakawa ne ke wahala kuma ga shi duk abin da ya shafi abun ya tsaya ce hatta da mu makwabta abun bai ba mu jin daɗin shi saboda abin da duk ya shafi najeriya ya shafi mu mu yan nijar gaskiya fi sabilillahi don allah da annabi su dibi yanayin da ƙasa take da talaka da allah a tausaya yau uwa ɗaya uba ɗaya muke mu da su wannan abun bai kamata ba fi sabilillahi muna fatan dai ubangiji allah shi sa su gyara ra'ayina kenan kuna tare da mai sauraron ku abdu kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar gidan rediyo murya Amurka ku tashi lafiya na gode. To mun gode Abdu Kasku. To sai kuma jihar Borno waye daga jihar Borno? Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika su ne magana sunana Isa Alhaji Bala daga biyu. To Isa Alhaji Bala muna sauran ka. game da yajin aikin da ma'aikatan najeriya suke yi a gaskiya fi sabilillahi idan suna yi ne don neman yancinsu muna goyon bayan su amma fa in suna yi ne don siyasa to allah ya sani su ji tsoron allah su nemi hakkin tsakani da allah amma in don siyasa ne to allah ya sani hmm. muna fata allah sa su nemi hakkin su tsakani da allah allah taimake mutum da najeriya ba su assalamu alaikum to da isa alhaji bala daga wayaka za mu kulla layin wayan namu sai kuma allah kai mu gobe za mu buɗe layi domin a ƙara kira a bayyana ra'ayi to har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ya ci karfe biyar saura minti shida na yamma yanzu kuma lokaci ne na wasanni a takaice mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria gano kuro ya bayyana rashin gamsuwa da matakin hukumar kwallon kafar kasar wato nff na buga wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2019 da najeriya za ta yi da kasar libya a filin wasa na ahmadu bello da ke kaduna a arewacin kasar sabanin wasu rahotanni da ake bazawa hukumar ta nff dai har kawo yanzu bata sauya filin da za a buga wasan ba zuwa filin wasa na gwarsun a fabio kamar yadda aka faɗa to sai dai ro ya bayyana damuwa da filin wasan na ahmadu bello a wata zantawa da ya yi da shugabannin hukumar a birnin london kocin ya ce ya ziyarci filin wasan a watan jiya kuma ya lura cewar filin ya yi karami girmansa bai kai matsayin da ake bukata ba don haka 'yan wasansa ba za su ji daɗin wasa a cikin filin ba ro ya ce yana hasashen 'yan ƙasar ta libya su ba da karfi sosai ga tsaron bayan gidansu a wasan da za su buga da najeriya a don haka zai yi wuya 'yan super eagles din su iya samun galaba a kansu a wannan karamin filin wasan na kaduna to sai dai ya bayyana fatan cewa za a sauya bagirin wasan zuwa uyo inda ake da babban filin wasa mai faɗi wanda zai baiwa 'yan wasansa damar karya lagon tsaron ƙasar ta libya a turai kuma jigajigan gasar kwallon kafa ta la liga a kasar spain sun kwana da mamaki bayan da ajiyar laraba suka sha kashi a lokaci daya wasannin da aka buga na gasar zakarun gasar barcelona sun sha kashi ne a hannun leganes da ci biyu da daya yayin da ita real madrid ta ji jiki a hannun sevilla da zunzurutun ci uku da nema wannan ne karon farko da zaratan kungiyoyin biyu suka sha kashi a rana ɗaya tun daga watan janairun shekara ta 2015 damar kocin manchester united ta ingila jose mourinho na ci gaba da sa a kungiyar na ƙara disashewa a daidai lokacin da yake ci gaba da fuskantar barazana da matsin lamba tsohon yaro Mourinho a Chelsea Frank Lampard da ke horar da 'yan wasan kungiyar Derby a halin yanzu ya yi wa da United din ta Mourinho daga gasar cin kofin karabawa ranar talatar da ta gabata baya ga kunnen doki da United din ta yi kuma da Wolves a wasan gasar Premier an ruwaito cewa Mourinho ya shirya wa barin kungiyar ta United sakamakon takaddama da ta taso tsakanin sa da dan wasansa dan kasar faransa paul pogba sakamakon sakon da ya yi a sa na instagram wanda ya bata ran kocin nasa ragin Mourinho a United ɗin zai karkare ne a shekara ta 2020 wanda hakan na nufin kungiyar za ta biya shi kudade idan har ta yanke hukuncin korarsa har sai dai idan shi da kansa ne ya nuna sha'awar ficewa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaici. Shugaban ƙasar Palestine Muhammad Abbas bai yi wata wata ba dangane da hannu da shugaban Amurka Donald Trump yake da shi a rikicin Isra'ila da Palestine. a yayin da yake gabatar da jawabi yau a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ce birnin kabul ba, na siyarwa ba ne kana ya 'yancin 'yan kasar Palestine ba abu ne wanda za a yarjejeniya a kai ba. China ta yi watsi da zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewar tana kutse tana shirin yin kutse a babban zaben ƙasar Amurka da za a gudanar. Wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar China sun musanta wannan sun ɗauki wannan a matsayin wata magana wanda bata dace ba, sauran kuma sun kira shi akan wata illa akan wata hanya ce da shugaban yake gabatar da kamfen na shi. Makomar mai bincike na musamman dangane da shishigin da kasar Rasha ta yi a lokacin babban zaben Amurka a shekarar 2016 zai iya shiga cikin wani wani hali domin kuwa wata sabuwa ta kunno kai. ɗaya daga cikin mutanen da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansu don a wanke su a matsayin alkalin kotun kolin ƙasar ya samu yana cikin wani hali. da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ya za mu da madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu na yau Suleiman Tarawali Ibrahim Jarme ke cewa mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa. sa